Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. wasu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5. sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya ha kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu saduwa da ku yau Asabar 22 ga watan Satumba. Shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa zira ba mu kanun labarai to china dai ta soke zaman tattaunawa kan harkokin kasuwanci da amurka biyu bayan kakaba sabon haraji akan kayan china da amurka ta yi haka kuma jami'an 'yan sandan brazil sun kama wani mutum ɗan ƙasar laban wanda amurka ke zargin yana ɗaya daga cikin manyan masu ɗaukar nauyin ƙungiyar hezbollah wato sojojin sa kai na labanan wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wajen da ake gudanar da faretin soji a kudu maso yammacin iran wanda akalla mutane 24 suka riga mu gidan gaskiya to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa zaɓe ya tafi daidai a jihar oshun zaɓe lafiya lau lafiya lau an samu sosai da sosai. Ma'aikatan zaɓe sun fito da wuri? A sun fito. To yaya jama'a? jama'a ma sun fito wallahi kuma zaɓe an bi layi. To a can jamhuriyar Nijar ko rahoton hukumar inganta rayuwar jama'a ne na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haifar da yama ɗiɗi a ƙasar. Mutane su yi ta zancen bara, bara irin wannan da ake haramun nema, ka je kana, kana da kanka, ka gana nasara bisa hanya ka zo ka tsaida shi da kwano kana cewa shi baka sadaka. haka kuma idan muka muna da lokaci za mu kawo muku rahoton kayayyakin da hukumar kwastam shiyan kaduna ta kwace daga hannun yan fasakwabli sai ibrahim kalmasi garba da zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masauraro assalamu alaikum China ta soke zaman tattaunawa kan harkokin kasuwanci da Amurka biyo bayan kakaba sabon haraji akan kayan China da Amurka ta yi. mujallar wall street journal ce ta ba da rahoton cewa china ta shirya tura mataimakin prime minister liu zuwa washington a sati mai zuwa domin tattaunawa amma yanzu ta soke tafiyar tare da wakilan da za su tare da shi. a safiyar jiya juma'a ne dai jami'ai a white house suka ce amurka na neman mafita akan yadda za a ci gaba da magana da china akan harkokin na kasuwanci jami'an sun faɗa manema labarai a white house cewa dole ne china ta zauna akan teburi don samar da mafita mai ma'ana in ana son samun ci gaba a kan matsalar harkokin kasuwancin gwamnatin trump dai na ganin ɗora harajin akan kayan china shi zai takura ta don baiwa amurka kyakkyawar dama jami'an 'yan sandan a brazil sun kama wani mutum ɗan ƙasar lebanon wanda amurka ke zargin yana ɗaya daga cikin manyan masu ɗaukar nauyin ƙungiyar hezbollah wato sojojin sa kai na lebanon an tsare asad ahmad barakat a jiya juma'a ne a birnin fosdo iguasu na brazil birnin da iyakokin kasashe uku na brazil argentina da paraguay suka haɗu yankin dai dama ya yi ƙaurin suna a matsayin matattarar 'yan fasakori da masu buga jabin kayayyaki har ma da safara ba bisa ka'ida ba. jami'an 'yan sandan na brazil sun ce 'yan kungiyar barakat sun yi sayayyar kaya da kimarsu ta kai ta dalar amurka miliyan goma ba tare da bayyana gwamnati ba a wani gidan caca da ke birnin argentine na iguasu da zumar ɓoye kudaden kungiyar a cewar jami'an argentina kasar na zargin barakar da ɓoye kudade a madadin kungiyar hezbollah saboda haka ta kula dukkanin kadarorinsa ya zuwa yanzu ba a tabbatar da ko za a yanke wa barakat hukunci a brazil ko kuma za a kai shi paraguay ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na amurka daga nan birnin washington dc Pakistan ta kalubalanci abokiyar adawarta wato India sakamakon fasa zaman tattaunawar ba zata a tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu wanda aka shirya shi a gefe guda saboda babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gabatowa. India ta soke zaman ne a ranar Juma'a bayan ministar harkokin wajen kasar Sushma Swaraj ta bayyana a fili cewar za ta haɗu da takwarar aikinta sha Mahmud Qureshi. Firaministan Pakistan Imran Khan ya nuna ɓacin ransa akan lamarin inda ya rubuta a Twitter a yau Asabar cewa ban ji daɗin girman kai da amsa marar daɗi daga India ta kiran da na yi na dawo da zaman tattaunawa domin tabbatar da zaman lafiya ba. Ya ƙara da cewa a tsawon rayuwata na sha haɗuwa da ƙananan mutane da ke rike da manyan mukamai waɗanda ba su da hangen nesa. India dai ta bayyana sabon kisan dakarun tsaronta da jami'an tsaron Pakistan suka yi a matsayin dalilin soke zaman. Haka kuma sun zargi makociyar kasar da karrama ayyukan ta'addanci. Ministar harkokin wajen na India ta ce duk wani batu da za a tattauna a wannan muhalli ba zai yi wata ma'ana ba. zargin ta'addancin dai ya biyo bayan wani tambari da pakistan ta gabatar a farkon wannan shekarar ne na wani kwamandan sojojin sa kai na kashmir mai kima kwamanda burhan wani wanda dakarun india suka kashe shi a watan yulin shekarar 2016 wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wajen da ake gudanar da faretin sojoji a kudu maso yammacin iran inda akalla mutane 24 ne suka mutu yayin da fiye da 53 suka ji rauni a cewar ma'aikatar yada labaran kasar Ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ta ɗauki alhakin wannan hari na yau asabar a havas da ke shiyar khuzestan akwai bambance-bambancen bayanai da suka bayyana sakamakon al'amarin jami'ai sun ce an kashe 'yan bindiga biyu amma kuma wasu jami'an sun ce an kama wasu biyu da ke da alaka da harin tashar talabijin ta kasar ta ce maharan sun kai harin ne a wani daɓe da jami'an iran suka taru don kallon faretin tunawa da ranar da aka kaddamar da yaƙi tsakanin jamhuriyar musulunci na shekarar 1980 zuwa 1988 a kan iraki wanda an gabatar da ire-iren wannan fareti a sauran wurare a faɗin ƙasar. ministan harkokin waje iran muhammad javad zarif ya ɗora laifin harin akan wanda ya kira 'yan ta'addan yanki da iyayen gidansu wannan kalami ne da iran ke amfani da shi wajen kiran abokiyar adawarta saudi arabia da isra'ila labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka buɗe taskar rahotannin namu da rahoton zaben jihar Osun wanda yanzu haka an rufe ma runhunan zaɓe kuma har wasu uh, runhunan zaɓen sun fara ba da sakamakon zaɓen Ga Hassan Umar tambol da ƙarin bayani akan yadda zaɓen ya tafi. A yau Asabar ne ake gudanar da zaben gwamna a jihar Osun. Akan haka, ni tuntuɓi wasu mutane daga sassa daban-daban na jihar Osun ta wayar tarho. Wace unguwa hake yanzu a nan birnin Oshogo? Ina unguwa a Fanta nan tsakiyar Oshogo Freedom Park. To ya zaɓe ke tafiya a wannan unguwa taku? Zaɓe na tuna lami lafiya. Yaya fitowar jama'a? Jama'a sun to sosai. To yaya matakan tsaro? Matakan tsaro akwai su ga sunan ga sunan tsaye akwai yan akwai da sa kaga sojoji babu sojoji Jafaru wanzan turaya to Jafaru wanzan yanzu wani gari kake da nake magana da kai ina sabo ilefe ya zabe ke tafiya nan sabo ilefe zaben gwamna a zabe lafiya lau lafiya lau an samu takardar sosai da sosai ma'aikatan zabe sun fito da wuri a sun fito to yaya jama'a a jama'a ma sun fito wallahi kuma zabe an bi layi akwai tsaro a akwai tsaro akwai tsaro ko akwai wasu matsaloli? Ba wata matsala da ake hada da ita. Akwatin mutum ma da mataimakin ɗan takarar gwamnati PDP kuma shi ma ɗan takarar mai doki garin Madari. Dauda ya haya. Wane gari kake a hali yanzu? Ina cikin garin Ikiru. To nan garin Ikirun yana kusa ga garin ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC yaya zaɓe ke tafiya a wannan garin? Eh, to zaɓe yana tafiya lafiya n'o ba matsalar komi. To yaya fitowar jama'a? A jama'a sun fito sosai da dama wallahi namiji da babba namiji da mace babba da yaro. To ko akwai wasu matsaloli matsaloli a wannan yankin? Gaskiya yanzu ba wani matsala komai don muna zaɓe lafiya a alami lafiya ba wani turereniya kowa yana zuwa eh, zaɓe a tantance shi zaɓa wanda da ke so wasu su shi gida su kuma siya suna jiran sakamako. Kuma babu wata hayaniya? Babu wani hayaniya dai yanzu dai ba wani hayaniya. Sunana Alhaji Sani Alhaji Sani GNPP sarkin yakin sabon Ile Ife. To yanzu a wani gari nake magana da kai? Yanzu kana magana da ni a garin Ede North garin kan takarar gwamnan PDP. To ya. duk mana a ke. Yaya zaɓe ke gudana a nan garin na ɗan takarar jam'iyyar PDP Ademola Nuruddin Adeleke? Ya garin zaɓe a jihar ga gabaki duk zaɓe na tafiya lafiya lau insha Allah saboda akwai jami'an tsaro suna kula da kowa kuma kowa yana tafiya ya zaɓi abin da yake bukata. Ya kayayyakin zaɓe? Eh kayayyakin baki ana ɗan samun miskila akan eh, rida kasin nan an je wajen dan tungula ana ɗan samun miskiloli a kai. Amma jama'a suna kare ƙuri'a? A jama'a sun fito sosai kamar da ya dace ni ya kuma zai. Yanzu kana wace unguwa ne a cikin birnin Oshogo? Ina sabon garin Oshogo. Yaya zaɓe ke gudana a wannan unguwa ta sabon garin Oshogo? Zaɓe na tafiya lafiya lau babu hayaniya babu tashin hankali. Ina nan muna yin zaɓe kuma ba a samu matsala komai ba jama'a kuma sun fito da dama. Ba a samu wani sata akwati ko ta da zaune tsaye ba. A'a jami'an tsaro suna nan su ma sun tsaya a gefen jama'a suna kula da abubuwan da yake faruwa sun ba su haɗin kai sun ba mu haɗin kai. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Talaka To daga jihar Oshun sai jamhuriyar Nijar inda rahoton inganta rayuwar al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta haifar da cece kuce a cikin kasar. Ga su lamuna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rahoton na hukumar undp ko kuma pnid da ke fita a kowace shekara na mai da hankali ne akan halin rayuwar da jama'a ke ciki wanda a fili yake fayyace irin hoɓɓasar gwamnatoci akan maganar inganta rayuwar talakawa ko kuma akasinsa saboda haka 'yan adawa ke cewa rahoton na bana na gwada wa duniya halin kuncin da jam'iyyar pnds tarayya ta jefa 'yan ƙasa a tsawon shekaru bakwai na mulkin gurguzu maman sani adamu shine kakakin jam'iyyun adawa na fddr kasanmu tana cikin matsala talauci ya addabi mutane fatara babu aikin yi ga matasa yau rashin kwanciyar hankali ya zama ruwan dare ana yin awon gaba da mutane ana kame mutane ana sace su ana eh, abubuwa da da gasu nan ko'ina su ne abin da ya kamata mai koyi mu diba su ne abubuwa masu mahimmanci sai dai a cewar alhashi asmanu muhammadu jigo a jam'iyyar pendes mai mulki abin ba haka yake ba hasali ma akwai alamun shakku a tare da bayanan da hukumar ta undp ta hallaka kansu wajen hada wannan rahoto da ke saka Nijar a sahun takutar kasashen duniya. Kowa ya san karya ce wani lissafi da an kai. Ka ta nan Benin ka irin da talauci da mutane suke ciki a kasar Benin. Ka ta nan kusan mu eh, Najeriya ka da talakawa suke kuka da talauci. Ka ta nan Cote ka ta nan Burkina. Ka ɗibi bidijekin Nijar da bidijekin Mali ba ɗaya ba ne. wajen tattalin arziki amma na gaya maka abu na farko wanda su wannan mutane ke aiki da shi zance na ilimi ne mutane su sa ɗiyansu lakwal sannan akwai matsala ta farko wadda duk duniya kafkinta an tafaki Nijar ta yi kowa a yahuwa Mai da hankali akan fannonin da bincike ya gano cewa suna buƙatar gyara ita ce hanya mafi a'ala wajen fitar da ƙasar ta Nijar daga ruwa in ji 'yan adawa. Abubuwa masu mahimmanci ya za mu yi mu tsaye da wannan taɓarɓarewa da tsarin koyarwa na ilimi na makarantun boko yake ciki ya za mu yi mu farfado da kasanmu duka waɗannan matsaloli su ne ya kamata mu maida gaba to amma a ra'ayin alhaji asumana jama'a ce ke da alhakin koma bayan da ake fama da shi a wannan ƙasa saboda haka ya zama wajibi talakawa su canza ɗabi'u mutane idan sun ka ɗiyansu su sa su makaranta don ɗiyansu samu tarbiyya mutane su yi ta zancen bara bara irin wannan da ake haramun nema ka je kana kana walakantar da kanka ka gana sara bisa hanya ka zo ka tsaida shi da kwano kana cewa shi baka sadaka kuma kan ƙarya ne ka baro shanu gida jamhuriyar Nijar da ke da yawan al'umma miliyan kusan 20 a halin yanzu na da ɗimbin arzikin ma'adanan karkashin ƙasa da suka hada da uranium zinare da man fetur ba idan ma kama kan filayen noma da kiwo abinda a wani lokacin baya ya sa shugaban ƙasa isu muhammadu cewa nijar ba matalauciyar ƙasa ba ce sai dai a ce tana fama da rashin shugabanci na gari sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to bari mu sake komawa najeriya inda hukumar kwastam a yankin kaduna ta kame kayayyakin miliyoyi na fasakwabli ga isa laulikar da karin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar hana fasakauri ta Najeriya ta ce ta kama kayayyakin da aka hana shigo da su Najeriya da suka hada da motoci, shinkafa da mai da sauran kayayyaki. Da aka shigo da su tashiyar ba da ke arewacin Najeriya da ta ce adadin kuɗin waɗannan kaya kai akalla naira miliyan 126 da ɗuriya. jagoran tawagar kastam na tabbatar da tabaibayin tattaro waɗanda suke shigo da kayayyaki ta barauniyar hanya dc abdullahi dahir musa kirawa ne dai ya yi wa manema labaru karin haske a garin kaduna a lokacin baje kolin buhunan shinkafa motocin kayan abinci da kayan gwanjo da mai da aka kwace a nan garin kaduna muna nan dare da rana muna aiki tukuru mu tabbatar cewa ba a shigo da shinkafa ta hanyar da ba a so ba ba a ce kada a shigo da shinkafa kwata-kwata ba a'a an ce a shigo da shi zaka iya shigowa da shinkafan amma ka biyo ta port inda yake zaka biya harajin gwamnati kuma gwamnati shigo da ita kayakin da aka kama kamar da na nuna muku shine da shinkafa da mai da gwanjo da taliya da sukari da kuma motoci wanda aka shigo da su daga boda wanda yake ko shigar da su gwamnati ta hana yanzu a haka mun samu buhuhuna dubu uku da ɗari tara da tamanin da uku. To ko me hukumar kastam ke yi da irin tarin bunan shinkafa da sauran kayayyakin da ake kwacewa daga hannun waɗanda suka shigo da su taɓa rauniyar hanyar? Eh an tara su guri-guri ai a kwanan nan idan za ka iya tunawa kaga inda kwamiti wadda fadar shugaban kasa ta naɗa ta cewa wa'annan shinkafan nan ana kaiwa yan idps kuma a kwanan nan yan eh, gudun hijira wanda ko ka gani cewa an kai musu da kayakin nan da sukarin da shinkafa da gwada duk duk kayan masarufi ne wanda ya kamata za su yi amfani da shi ana kai musu. Wani hukunci ake wani suka shigo da kayan Hukunci dama mu namu mu kama mutane ne muka kama kuma za mu gurfanar da su ne a gaban shari'a sai abin da shari'a ta yi da su. Kuma muna amfani da wannan daman muna kiran jama'a kan cewa duk wanda ke da labari kuma jiya akan cewa ga inda wani abu suke faruwa su zo su haɗa kai da mu jami'an kwastan mu tabbatar cewa wa'annan abubuwa ba su shigo ba domin illa ne ga al'umma kayayyakin da hukumar kastam ɗin dai ta kwace tsakanin watan Agusta zuwa watan Satumbar wannan shekara sun hada da buhu dubu uku dari tara da tamanin da uku na shinkafa sai jarkar man gyada mai lita ashirin da biyar guda dari uku da casa'in da uku da buhu saba'in na siga da dilar gwanjo 456 da kuma katan-katan na taliya supageta hamsin sai kuma motoci guda 49 da hukumar kastam ta ce an kama su ne cikin wata ɗaya a wannan shiya mai jihohi takwas a arewa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogowa ce karfe 11 na safe da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. za a ji kashi na biyu na ansar tambayar masu mu da damar gaske kan tarihin marigayi Khalifa Sheikh Isyaku Rabu wanda ya rasu a watan Mayu. Za kuma a ji ansar rasu Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Gulde da Musa Suleiman daga Kano game da ƙasar da gini mafi tsawo a duniya yake da kuma wadda tafi yawan gine-gine masu tsawo a duniya. To bari mu fara da ci gaban ansar tambaya kan tarihin marigayi Khalifa Sheikh Isyaku Rabu wanda wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano wanda ya dora daga batun ficen da marigayi Sheikh Isyaku Rabu ya yi a fannin ilimin addini da cewa har wani lokaci da ya zo aka ga irin kokarin da yake da shi a ciki da hidimar da yake yi har da halifan Tijaniya a kano wato sheik murabus sheik sarki muhammad sunusi ya rasu hmm. sai aka ba wanda ya fi cancanta ya jagoranci tafiyar ɗarikar Tijaniya sai sheku isa kura biyu. to wannan asalin ilimin da kuma dangantaka hmm. da waɗannan manyan malaman da kuma sheik ibrahim yas da irin hidimar da yake to shi yasa aka bashi wannan matsayi to a bangaren wannan kenan sai aka zo bangare na biyu na ce maka Allah ya masa baiwa daban-daban mm. shine na yaya haka Sheikh Isiyaku Rabiu yana daga cikin mutanen da Allah ya baiwa matuka da gaske domin lokacin da ya mutu ina kyauta zaton ban sani ba ko wani ya mutu ban sani ba a lokacin amma dai ina kyauta yana da 'ya'ya kimanin 63 63 63 yana da 'ya'ya mm. kimanin 63 babbar yarsa mace ce hajiya malama ina jin amina ake cewa babban ɗansa kuma namiji ne shine alhaji nafi'u rabi daga cikin kuma alhaji nafi'u sai ya rabi daga cikin kuma 'ya'yansa sai kuma sauran suka taho irin shi ne su alhaji wannan hanshakin mai kudin nan alhaji abdulsamad da kuma akwai alhaji karami mm. saboda sunan mahaifinsa ya ce wanda su ne da su eh, rabi isiyaku rabi rabi isiyaku rabi to akwai su da dama mm. kamar yadda na gaya ma 'ya'yansa 63 ba zan yi raba cikin mata da maza ba amma dai na san haka mm. eh, to kaga daidai da daidai kafin ka samu mutum da yake da yaya talatin sai ka bincika to mutum da Allah ya baiwa a wannan wajen to bangare na biyu kenan to bangare na uku wanda Allah ya masa baiwa shine bangaren arziki na'am eh Allah ya masa baiwa na arziki duk da gashi malami ne ya sa da wuya ga mutum ya haɗa waɗannan biyun ko uku a lokaci guda da eh, kasuwanci eh, ne to to to sai masa sai masa kuma arzikin kasuwanci mm. kamar yadda shi yana son yayi wani baya son ya dogara akan karatu kawai kada a ce mutum ya zama sai dai kun sai dai ku zama Allah ya baka mu samu eh. Allah ya baku mu samu a ci albarkacin makaranta eh, eh to shi ana cin albarkacin makarantar eh. domin ita ce ta kai su matsayin kalifanci to kuma sai zo amfani da wannan amma bai dogara da wannan din ba hmm. tun 1949 sheik khalifa isyaku rabiu ya fara shiga kasuwanci 1952 hmm. ya kafa kamfanin Isyaku Rabi and Company wanda a karkashin wannan kamfanin yake yin kasuwanci daban-daban ko na gine-gine ko na siyan kayayyakin gona irin su eh, lokacin ana wannan zancen filoti mm. gyanda ko mm. auduga mm. ko kuma dai kayayyakin da turawa suke kawo yake abin nan lokacin da aka zo kasuwancin sai shiga ba lokacin da aka mai da kasuwancin hannu 'yan kasa a 1971 zuwa 72 sai kafa kamfani da ake kiransa kano bagauda textiles ya kafa kamfanin yin atamfofi da eh, yin atamfofi eh, na bagauda textiles masaku eh, yin masaka mm. yayi wannan kuma ya shiga ya ba zama wannan abin nan duk da kamfan daga baya yadda tantalin arzikin kasa ya kasa ya yi kasa to amma a alif ɗari tamanin sai ma ya sake ci gaba ya bada da kasuwancin har ya kafa wani kamfani na yin lemu wanda ake kira sinalco a lokacin tsakanin alif ɗari tara tamanin da ɗaya ne zuwa tamanin da uku shi ma dai kamfanin bai daɗe ba amma amma ya shiga cin abubuwan harkoki daban-daban na kasuwanci ko lokacin da ake irin shigo da shinkafa na lokacin da muna matsalar kayan abinci suna daga cikin manyan wanda suke shigo da kayayyakin abinci kuma suna taimakon ƙananan 'yan kasuwa da su ba shi ɗaya daga cikin baiwar da Allah ya masu a kasuwancin ba shi da bakin ciki ba shi da bakin ciki shi kuma ba a fiye haɗa munafunci da shi ba yana da wannan ya yi shura da a waɗannan abubuwan to shi ma tun daga lokacin to ya zama ya bunkasa a wannan wajen sai kuma aka zo ɓangare na wajen shugabanci banda na sha'anin addini da ya zama khalifa ko a siyasar kano khalifa sheikh isya kurabiyu ya yi rawa gani kwarai daga gaske wajen tabbatar da ganin haɗin kan kano jama'ar kano hmm. kullum ƙoƙarinsa idan akwai baraka ga shugabanni ko da mabiya ya kokari ya shiga mutumin mai martaba marigayi sarkin kano ado bayar ne saboda ko me ya faru su ne masu ba wa sarki shawara na wajen gidan sarauta mm. wanda sarki yake yakan saurare su da irin su da irin su chairman wato malam aminu dan tata mm. to su gaskiya suna da matsayi daban a tarihin kano da kuma shagorancinta ba sa shiga siyasa kai tsaye mm. amma duk abin da ya shafi wani abu wanda ya shafi haɗin kai ko zai wargaza haɗin kai mm. to sun yi shura wajen shiga al'amarin kano domin su kawo masala kuma su kawo yadda za a fahimci juna kuma a mai da ne eh. mm. abin da na mance in gama shine auren da su ya kira biyu wani allah ya bashi waɗannan yaya shekai 63 ya fara aure na kyautar tun 1944 to daga wannan lokacin ya zuwa shi ne Allah ba shi yayin da ya ba shi eh to a takaice a takaicen takaicewa ina jin sai dai kuma abin da zaka tambaya eh, to watakila abin da za mu so mu ji karin bayani shine yi magana su alakarsa da wato mahukunta duk da baya shiga dumu-dumu ya shiga harkokin siyasa to amma dai yana da wato alaka mai kyau wani abu da yake ba mutane mamaki da al'amarinsa shine yadda ya haɗa waɗancan abubuwa guda biyu ci gaba da hidima ma'addini za ka iya cewa eh, neman ilimin tun da ya ci gaba sannan kuma ana tsaka da aka shiga harkokin kasuwanci har ma da hulɗa ta ƙetare gadan-gadan har ta kai da kafa kamfanoni ya aka yi eh, wato waɗannan abubuwan suka tafi eh, kafaɗa da kafaɗa misali sun tafi kafaɗa da kafaɗa kafin da ke gaya shi ne yana da kishin jama'a ina da kishin addini na farko mm. ina da kuma to kishin addinin nan shi yasa abin suka tafi kafada da kafada kishin addini sai sa sai amfani da dukiyar da ya samu yi musulunci hidima yana daga cikin ina jin a afirka gaba daya ba na jin zaka samu mutum kamar khalifa isa karabi wanda ya yi wa musulunci hidima wajen gina masallaci sai kuma ansar tambayar su Adamu Aliyu Gulde da Umar Horeba da Musa Suleiman kan kasar da gini mafi tsawo a duniya yake da kuma wadda ta fi yawan gine-gine masu tsawo a duniya. To idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Gini ko gidan sama da ya fi tsawo a duniya shine ginin hasumiyar Burj Khalifa da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa mai tsawon mita sama da 828 wato kafa 2,716 da rabi ma'ana ya rubanya gini mafi tsawon nan na garin kaduna najeriya wanda ake kira nagwa matsa house har sau fiye da goma sha hudu na biyar a tsawo bayan burj khalifa shine ginin hasumiyar shanghai na kasar china na uku shine ginin hasumiyar agogo da ke makka a kasar saudiya na hudu shine ginin hasumiyar cinikayya da ke pyongyang a kasar china na biyar shine ginin hasumiyar lot da ke koriya ta kudu na shida shine ginin hasumiyar cinikayya ta world trade center da ke birnin new york na amurka na bakwai shine ginin hasumiyar cinikayya da ke guangzhou kasar china na takwas shine ginin hasumiyar cinikayya da ke canjin a kasar china na tara shine ginin hasumiyar zan shi ma a kasar ta china na goma shine ginin hasumiyar taifai da ke kasar taiwan wadda china ke kirarin nan ma kasar ta ci ma'ana china ta fi kowace ƙasa a duniya yawan benaye ko hasumiyoyi masu tsawon gaske to amma saɓanin yadda yawanci za a zata a jerin kasashen da suka fi yawan hasumiyoyi ko benaye masu tsawon ina inani haɗin bayan ƙasar china sai ƙasar amurka wato idan ana maganar adadinsu ne a cikin ƙasa ta uku a yawan hasumiyoyi ko benaye ita ce japan ta hudu kuma ita ce haɗaɗɗiyar daular larabawa ta biyar ita ce koriya ta kudu ta shida australia ta bakwai canada ta takwas singapore ta tara indonesia sannan ta goma kuma ƙasar philippines To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan marigayi Sheikh Siyakurabu da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To Allah makon gobe yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. To sakon farko da ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce jama'a ya kamata ko da yaushe mu zama masu hakuri da juna mu sani cewa rayuwa babu abin da ya fi muna lafiya da zaman lafiya sannan kuma arziki ko mulki ba za su taba mu ruwa gare mu ba matukar babu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Shi kuma Sade Sa'idu Zaura ya ce muna roƙon gwamnatin jihar Katsina karkashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari da a taimaka daga darajar asibitin karamar hukumar mai aduwa ganin yadda wannan karamar hukumar ta bunƙasa da ɗimbin jama'a. Sai sako na ƙarshe wanda ya fito daga digaga dan fulani warji da shehu kacalla kafison ana zikiri daga jihar bauchi suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa muna jajantawa daukacin al'ummomin da ambaliyar ruwan sama ya rutsa da su ganin yadda mutane da dama ne suka rasa rayukansu da magonakinsu da gidaje a karshe muke addu'a allah ya mayar musu da alkhairi amin sun amin to a ci gaba da aiko saƙonni sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. To ga takaitattun labaran a China ta soke zaman tattaunawa kan harkokin kasuwanci da Amurka biyu bayan kakafa sabon haraji akan kayan China da amurkantayi ta yi. Mujallar Wall Street Journal ce ta ba da rahoton cewa China ta shirya tura mataimakin minister Liu Washington a sati mai zuwa. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka muka gabatar da shirin sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu voltec wanda muka fi sani da suna zanga-zanga ni ladan ibrahim ke cewa sai da yamma idan mun da muku da wani sabon shirin. musique et info pour chacun. VOA.